Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita shida 25 da biyar da kuma talatin 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma a kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yau litinin 23 ga watan satumbar shekarar 2019 yusuf aliyu haranda ne tare da abokiyar aiki na aisha mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin namu daga nan birnin washington gundumar columbia amma kamo mu tsunduma cikin shirin Aisha ka fara mana da kanin labarai. To Yusuf, a yau Litinin shugabannin duniya za su haɗu a birnin New York don halartar taron majalisar kolin kungiyar majalisar ɗinkin duniya inda za a tattauna akan sauyin yanayi duba ga yadda masana kimiyya suke gargaɗin a ɗau matakan kariya. wata makaranta a babban birnin kenya ta rushe yau litini kuma ta yi asarar sanadiyar kashe mutane akalla bakwai haka kuma takaddama tsakanin ruwanda uganda na daɗa tsamari to za ku ji cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka je bangaren rahotannin namu kuwa za ku ji cewar ita kuma rundunar sojojin Najeriya da ke jihar Borno ta kuma kama wasu waɗansu da take zargi da kuma waɗansu jami'an nata. Da wayannan kayayyakin a akwai wani makami da ya wuce ka ga wannan abu kamar jini? a duk dai a najeriya ana gudanar da wani taron zaman lafiya da ake don kawo ƙarshen faɗace-faɗace a ƙasar wannan dama da aka samu da kungiyar shi'a da ta izala da ta tijjaniya da ta mai ai kokari har wakilan boko haram ma To bayan labaran duniya da rahoton namu za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam inda a yau za ku ji wasu daga cikin ayyukan da hukumar tatfan take gudanarwa daga bakin shugaban hukumar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga labaran kamar yadda muka same su a yau litinin ne shugabannin duniya za su hada a birnin new york don halartar taron majalisar kolin kungiyar majalisar ɗinkin duniya inda za a tattauna akan sauyin yanayi duba ga yadda masana kimiyya suke gargaɗin a ɗau matakan kariya kimanin shugabannin kasashe 60 da firan ministoci ne ake sa ran za su yi jawabai akan batutuwa da suka hada da yadda za a daina amfani da makamashin coal a koma ga amfani da makamashin da ba shi da illa ga yanayi kiyaye aukuwa da magance masifu idan sun auku da zuba kuɗi a fannin yanayi a taron na wuni ɗaya shugaban amurka donald trump ba zai halarci taron ba a yau a yau litini a maimakon haka zai halarci wani taro a kan cin zarafi da ake yi wa mabiya addinai marasa rinjaye musamman ma mabiya addinin krista kafin ya zanta a zama daban-daban da shugabannin pakistan poland new zealand singapore egypt da korea ta kudu babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar antonio guterres ya ƙudiri jaddadawa shugabannin mahimmancin da wannan taron na yanayi yake da shi kuma ya kalubalance su da samar da kwakwarar mafita ba kawai su tsara bayanai masu daukan hankali ba a gabanin taron da za a yi yau litini majalisar ɗinkin duniyar ta fitar da wani rahoto wanda cibiyar lura da yanayi ta duniya ta hada mai nuna cewa an samu karuwar gurbatar yanayi da iskar carbon haurawar teku dumamar yanayi da kuma narkewar kankara. wata makaranta a babban birnin kenya ta rushe yau litini kuma ta yi sanadiyar kashe akalla yara bakwai bisa ga cewar huku wato bisa ga cewar hukumomi yayin da wasu mazauna birnin suka ɗora laifin rushewar ginin akan rashin ingancin ginin wasu yara biyu kuma sun jikkata iyayen yara suna ta kuka akan rushewar makarantar da precious top school da ake kira a turance a nairobi inda ɗaruruwan mutane suka zagaye makarantar yayin da masu aikin kwana-kwana suke ƙoƙarin lalube cikin baraguzan ginin ba a tabbatar da ko akwai wanda ginin ya rushe a kansa ba mai magana da yawun bakin gwamnati cyrus oguna ya tabbatar da mutuwar inda kuma hukumomin asibitin ƙasa na kenyatta suka bayyana cewa sun kwantar da yara 64 wanda suka yi ƙananan rauni babu tabbacin abin da ya sa ginin ya rushe da misalin karfe bakwai da rabi na safiyar yau ana samun gidaje da aka gina ba tare da kulawa akan nagartarsu ba a wasu wurare masu tasowa a kenya kawo yanzu hukumomin makarantar ba su yi wani furuci ba masu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc takaddama tsakanin Rwanda Uganda na da Uganda na dada tsamari inda Rwanda take zargin makwabciyarta da ɓoye kungiyoyin 'yan ta'adda masu horus da 'yan kasar. A watan da ya gabata kasashen biyu suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar inganta mu'amala tsakaninsu, amma masu kula da lamura sun ce da walakin hakan zai inganta irin zaman da kasashen suke yi. Da alamu dai yarjejeniyar da kasashen Rwanda da Uganda suka sanya hannu a kai a Luwanda. a watan jiya ba za ta kai labari ba duba ga yadda ire-iren waɗannan yarjejeniyan da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da junansu bai kai labari ba a baya wannan shine ra'ayin masani fannin wato wannan shine ra'ayin masana fannin rajin kare haƙƙin bil'adama da siyasa kamar su ga tete fiyere wanda ya ce amma waɗannan yarjejiyoyi takardu ne kawai kuma idan mutane ba su da niyyar aiki da abin da yake takarda yaya za ka yi da su tun watan fabrairu da ta hana 'yan ƙasar ta shiga uganda abinda ya yi lahani ga harkar kasuwanci a ƙasashen biyu shugaban kasar iran hassan ruhani ya ce matsin lambar gwamnatin amurka ba ta yi nasara ba kuma takunkumin da ta kabawa iran bayan da ta yi watsi da yarjejeniyar da suka kulla a shekara ta 2015 akan hana iran ci gaba da shirinta na nukiliya ya nuna cewa amurka ta matsu da yake bayani kafin ya kama hanyarsa zuwa birnin new york inda zai halarci taron majalisar ɗinkin duniya ruhani ya kara da cewa amurka da kasar saudiya sun raina illar da harin da aka kai kan wata masana'antar da wato masana'antar man saudiyan cikin watan nan ruhani ya zargi trump da cewa yana so yankin ya dawo ƙarƙashin ikonsa a baya ya ce manufarsa ta halartar wannan taron na majalisar ɗinkin duniyar shine neman haɗin kai don samun zaman lafiya a yankin jami'an gwamnatin amurka da saudiya sun ɗora alhakin wannan harin da ya jawo tsaiko akan ayyukan tace mai na wani lokaci akan iran ministan kasar Birtaniya Boris Johnson a yau Litinin ya ce gwamnatinsa na zargin Iran da kai wannan harin. jami'an gwamnatin iran har da shugaban kasar ta ruhani sun musanta kai wannan harin yayin da shugaban wato yayin da shugabannin kasashe da dama za su tattauna akan rashin takaddamar da ke tsakani a majalisar babu alamu cewa shugaba donald trump da ruhani za su yi hakan a jiya lahadi trump ya ce ba shi da niyyar zantawa da ruhani shugaban kasar ta iran haka kuma shi ma ruhani ya ce ba zai hadu da trump ba har sai amurka ta janye takunkumin tattalin arziki da ta kakaba mata To a gaida Aisha Mu'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar har yanzu ana samun waɗansu samun waɗansu a kai komo a jihar nan ta arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale daban-daban a ƙarƙashin wani makoma da ake neman samar ma wannan yanki amma kuma har yanzu ana ƙara samun waɗansu abubuwa da kan kawo ke kawo ci baya harka harka tsaro a yankin wannan hukumar ah, 'yan sandar ah, eh, jami'an sojojin najeriya sun yi wani yunkuri a jihar ta borno haruna dauda biyu ya haɗa mana wannan rahoton rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke garin maiduguri ta bayyana koran wasu jami'an sojan ta uku da aka kame kuma ana zargin cewa sun kasance cikin 'yan kungiyar asiri kuma masu garkuwa da mutane an dai kame waɗannan jami'an sojan ne cikin wasu mutane 25 da wasu maharba suka kame a wani hotel da ake kira bagani da ke filin mai da rabi a baya bayan gari wato a ranar asabar wadda masu kada da wasu ɗaliban jami'ar mai maiduguri guda goma da ɗaliban makarantar ramar guda biyu da aka ce dukkaninsu sun kasance yayan ƙungiyar asiri ma masu yunkurin garkuwa da mutane cikin kayayyakin da aka kame wajen waɗannan mutanen da ake zargin cewa na asiri ne sun hada da kwarya da layu da wasu bukaken kaya da ma wani abin da ake zargin cewa jini ne a wasu jarkoki major general olusegun arinayi dai shine kwamandan jami'an sojan najeriya na operation lafiya dolin da kuma ya bayyana koran waɗannan jami'an sojan su uku gama abin da ke cewa we receive intelligence about intention to kidnap students from university of maiduguri and those people claim to be boko haram ice mun samu rahotanni sirri da ke nuna cewa waɗannan mutanen suna gudun garkuwa da wasu ɗaliban jami'ar maiduguri da suke ƙoƙarin nuna kansu a matsayin 'yan ƙungiyar boko haram don haka muka baje kunnuwanmu a ina muna kuma sa ido mun kuma yi sa'a a daren jiya wanda ya kai mu ga nasarar kan waɗannan 'yan fashi da makamai masu garkuwa da mutane da suke nuna kansu kamar 'yan kungiyar asiri yanzu dai mun kame su kuma waɗannan jami'an su da kuke gani yanzu haka suna daga cikin waɗannan mutane kuma yanzu haka mun sallame su za mu jan ƙasa daga jami'an 'yan sanda. The army does not condone indiscipline. Bad heads in the army are never covered up. These three soldiers were caught among the evil group I've explained earlier. Ya ce jami'an soja ba su yarda da rashin da'a ba kuma jami'an soja ba sa ɓoye gurɓatattu daga cikinsu da haka waɗannan sojojin an kama su ne cikin waɗannan mutane. Ganin cewa kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Ndaso Aliyu ya kira nasu taron manema labaran na gurfanar da waɗannan mutanen da suka kame a garin Maidugurin ya mun ƙarin haske game da abubuwan da suka gano da ba mutanen da aka kame kamar haka. Kamar yadda ka gani muna da mutane 20 25 wanda a yanzu dai muna kallon su kamar 'yan asiri ne saboda ka dai ga wani abu mai kaman jini wanda mu da muka tambaye su suka ce wadanda suka ce jini ne wadanda suka ce ba jini bane sai wani ya buge wani sai daga baya ce no it's not jini sai na ce okay me kuke yi da shi suka ce sha me lafiyan hankali zai sha wannan abin da kake ganin nan kuma ba jini ba da aka haka ba gan da abin da fumin ba that is exactly abin da ke ciki to an ce kamar ko kowasu ma jami'an soja cikin mutanen da ko kame a wannan wuri su ne wani wannan jami'an soja a'a in ka ce jami'an soja kamar suna aiki kenan korarrun sojoji to waɗannan mutane ya za ku yi da su Na aka gama bincike za a tura su ga kuliya akwai 'yan makarantar jami'a na maiduguri akwai na 'yan jami'a da fasaha ne ko eh. yawwa na maiduguri mm. har yanzu za mu ci gaba domin an ce suna da yawa waɗansu gudu su kai kamar wanda aka ce harba bindiga ai ya harba ne ya samu kubuta to ko wani makami da kuka kame ne tare da su ko waɗannan kayayyakin asirin ne kuka gansu da eh, Da wayannan kayayyakin a ah, akwai wani makami da ya wuce ga wannan abu kaman jini kwamishinan yan sandan jihar Borno Muhammad ndasu Aliyu kenan ke bayani game da wani kame da suka yi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya wayo arewa wayo arewa na ba Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. A cikin yunkurin sashen Hausa na muryar Amurka na ganin an samar da zaman lafiya a tsakanin mabiya addinai daban-daban a Najeriya da ma sauran sassan kasashen Afirka. Hakan ya sa sashen ya gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don samar da kyakkyawar fahimta da zimmar samar da zaman lafiya a tsakani. Hawa Umar na ɗaya daga cikin mahalarta taron. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron tattaunawa ta musamman tsakanin wakilan addinin Musulunci da na Kirista a Abuja. Taron tattaunawar da ya samu halartar wakilin kungiyar Shi'a, Izala, Tijjaniya, rundunar 'yan sanda, lauyoyi masu kare haƙƙin mata, jami'an gwamnati da kuma fasto aminci a bangaren addinin Kirista. Haka kuma taron ya duba mahimmancin bin dokokin ƙasa da kaucewa fito na fito da jami'an tsaro tare da bin ka'idar fitowa zanga-zanga ga kungiyar kungiyoyin da ke da irin wannan tsari. Dr. Umar Labdo ne ya wakilci kungiyar Jibwis. An zo an tattauna da niyyar fahimtar juna kuma an yi magana cikin yanci da yan uwantaka da lalama inda kowa ya fito da abin da yake cikin zuciyarsa wanda na tabbata wannan ya haska mana fahimtar juna. Abubuwa da yawa wanda da ake zato ba haka suke ba yanzu an ga yadda suke hakikanin su domin kowa ya zo ya yi magana ya bayyana abin da yake cikin zuciyarsa. Muhammad Alkasim Yahya, sakatare na kasa kungiyar jam'iyyar Ansaruddin Attijaniya. Ta'addanci daban, addini daban. Gaba ɗaya mutuntaka ya nisanta da ta'addanci. mutum ya kashe wani ko ya taba dukiyan shi ko ya zubar da jinin shi wannan abu ne mai nisa wanda yake dukkanin addinin duniya ya kalubace shi saboda haka abinda muke kira zaman lahiya ka gano cewa da Allah bai bukata al'umman nan da bai samar da ita ba kabilu daban-daban tunani daban-daban fikira daban-daban saboda mu amfanar da junanmu ba dole bane kai abinda kake kai ko ka fahimta ka ce sai wani ya fahimta ko yana kai a'a abinda ka fahimta ka rika amma dai mu fahimta kowa ya zauna da kowa zaman amana Muhammad Ibrahim Gamawa da ke wakiltar kungiyar Shi'a ya bayyana mahimmancin taron zo mun baje koli mun faɗi abubuwan da da daman mutane ba sani ba mun samu gana da wanda suke ta yaya ta mu da wani suna kuma mun gaya musu ko mu waye mun gode wa murya amurka ta kira waɗanda muke gani da can ba su fahimce mu ba mun kuma bayyana kanmu kuma muna fata insha Allah ku yi irin waɗannan kuma za mu amshi goron gayyata a duk lokacin da kuka sake kira mu pastor simon as dolly tsohon shugaban matasan krista a nigeria in ba ana haɗu ana yin abubuwa haka ba ba za samu mu gane kuskuren mu kuma da gyare-gyare da za mu samu cin gaba ba addinin guda ɗaya ne sai dai rashin fahimta ne tsakanin mu masani kan harkokin tsaro comrade aliyu waziri ya jaddada mahimmancin zaman lafiya wannan dama da aka samu da kungiyar shi'a da ta izala da ta tijjaniya da ta me a kokari har wakilan boko haram ma a gayyato su a zo a zauna da su don a samu sulhu da cin gaban kasa rahma abdulmajid marubuciya ce kuma mai kare haƙoƙin mata daga cikin manya-manyan abubuwan da kamata mu gane mu gane shine duniya na cike rikici a yanzu rikice-rikice na addini na al'adu na kabilanci na menene irin wannan zaman tattaunawar ya fi magance irin waɗannan rikice-rikice maimakon amfani da makami ko karfin soja. Irin waɗannan taruka kan taimaka wajen fahimtar juna da ka iya zama yunkurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe. To a gaida Hauwa Umar. Gabanin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa a kowace shekara a nan ƙasar Amurka, karo na 74. A bana, karon farko wanda jakadan Najeriya Farfesa Tijjani Bande zai jagoranci taron, ya kuma yi muna ƙarin haske akan muhimmancin taron da kuma ayyukan majalisar. Majalisar Ɗinkin Duniya tana da muhimmanci kwarai ga Afirka domin rikita da yawa na lafiya da na tafiye-tafiyen mutane kasashe da abubuwa irin waɗannan walwale suna buƙatar zama wanda zai inganci a taimaka a fahimci juna akwai rikita da suka shafi ta'addanci irin waɗannan rikita ba ƙasashe kaɗai ke da haƙƙi akan magance su ba dole sai taimako mutum ɗan ta'adda ya je wata ƙasa ko kuma na samu kuɗi wata ƙasa kaga dole dole sai an samu yarjejeniya mai ƙarfi wadda za ta sa in mutum ya yi laifi ko ya tafi ta ƙasa ya zan akwai da za a yi a hana ci gaba da laifi din to abubuwa suna da yawa ko kana magana akan shanin ilimi ko shanin lafiya ko shanin harkar tsaro dole fa aiki da wasu na da muhimmanci kuma aiki da wasu din nan ba wai a baka da haƙi kai a ƙasar ka ba a'a kare mutuncin ƙasa na da buƙatar kuma kai aiki da wasu mutane cikin zaman lafiya wannan shine ma'ana wannan kuma shine babban dalilin da aka kafa wannan majalisa din haɗa kanmu a kanmu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na jakadan najeriya kenan kuma shugaban taron kolin majalisar ɗinkin duniya karo na 74 farfesa tijjani bande yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da wannan lokaci, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a makon da ya gabata, mun fara shirin ne da jin wasu kaɗan daga cikin hanyoyi da hukumar ba da tallafi ga makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta Tatfon ke yi. A yau za mu ɗaura daga inda nake yi wa shugaban hukumar Farfesa Suleiman iliyasu Bagwaro tambaya. kusan za a ce a farkon shekarar nan shugaban kasa muhammadu buhari ya ainihin rattaba hannu akan wani kuduri da ya ba ku damar ku kashe makudan kudade wadda suka kai har kusan naira biliyan 160 da sittin da wajen daya a kusan za a ga cewar akwai kudade da aka ware ma ainihin su jami'o'i da kuma kwalejojin kimiyya da fasaha hasali ma da su kwalejojin horar da malamai wanda aka ware musu waɗannan kudade to a yau za a ga cewar da dama waɗannan tunda kuɗaɗe ne da aka ware su don ayyuka don ci gaban malamai don kuma bincike wani mataki ake wajen samar da kayan aiki a jami'o'in najeriya da kuma waɗannan a kwalejojin kimiyya da kuma horar da malamai wanda za a iya cewa yau hukumar tetfan ta yi wani rawar gani wajen ganin ba a samu wata matsala ta kayan aiki a hmm. cikin jami'o'in da suke a najeriya ba lallai kuwa wannan ka yi tambaya wanda ta dace dalilin ma a kikkiro etf da yau kuma ta zama tet fund shine an lura cewa akwai matsalolin rashin an fara ma da gine-gine balle ma a ce kayan aiki gine-gine ma a lokacin da muka yi aka shiga yajin aiki yawa shekara nawa kenan ina ji wajen kusan shekara talatin yajin aiki da aka shiga da gwamnati wato asu a kan cewa jami'oyi su an ce abubuwa sun baci har ana ce babu bambanci su da eh, secondary abubuwa sun kai ga haka ka je ma ba za ga gine-gine da ya kamata ka zaga jami'oyi a wasu wurare a waje ka dawo kasan nan abin takaici ne to kaga a nan abin da ya sa aka ce to bari a yi wani abu a yi gyara lokacin da take etf education trust fund kenan daga 98 aka fara ba da kuɗi a etf kenan zuwa shekara 2011 2011 an ba da taimako amma kuma a lokacin makaranti har firamare su suna ana ba su da kuma secondary to sai aka lura cewa kudaden ba ta kai kasa yadda ya kamata ba a ganin alaman cewa an yi wani tallafi makaranti shi yasa a lokacin asu ta dawo ta ce a'a ya kamata a koma Ah, ainihin shirin da dama ka yi cewa na makarantun gaba da sakandare ne wato jami'o'i da makarantun kimiyya da fasaha polytechnics kenan da kuma college of education to a nan ne sai aka ce to a dawo a kansu waɗannan kuma ta gwamnati kadai duk wanda take zaman kanta ma ba ta cin moriyar to tun daga 2011 ah, kenan 2011 aka canza kuma daga nan in an lura duk wanda ke tafiya jami'o'in kasan nan da wannan sauran makarantu kategori biyu din nan in mutum da yana tafiya kamun nan bayan shekara biyar bayan aka yi haka wato zuwa 2016 balle ma zuwa yau za a ga bambanci nufin shine ai an gani a kasa kamar yadda ka faɗa an gani a kasa ina tabbatar ma cewa duk wanda ya je jami'a shekara goma goma sha biyar abinda da ke gani koma yau inda da mutum ya je za ka ga an cewa an ci gaba kaya kace-kace gine-gine kace-kace banda haka ma kayan aiki kamar yadda ka faɗa wato a takaice a ce kamar su laboratory ko ba haka ba inda ake da kayan kimiyya da fasaha da kuma ɗakunan karatu da kuma ainihin musamman abin da muke kira library ko ba haka ba nan gine-gine wanda tamkar aikinsu nan ne ake zama a yi karatu to irin su ba karewa an zo an shiga entrepreneurship A shiga a fabrication musamman polytechnics kenan sai kuma ga ta wajen wallafa tagaddi ya jima kamun a shiga yin haka din da aka lura cewa muna nan da mutum ya je bookshop ko ka je library za ka sami tagaddi wanda da mutane waje da ta najeriya suna wallafawa sai wani lokaci sai muka lura kamar ma an daina wallafa abinda a turanci ake kira textbook so muka ce a'a akwai matsala a wannan wurin inganta shi shine aka ce a duba duk wanda suka yi digiri na uku phd wanda suke da kyau a zamo su a zo a mai da su textbook an yi wannan banda haka kuma an ba da dama duk wanda ke so ya fara shirin wallafa takarda textbooks a taimake su da kuɗi to duk wannan mai kuma akwai abin da ake kira journals a irin takardun da akan yi na bincike su ma dama suna wallafi ne daga abin da ya shafi fasara ta bincike shine muke kira journals su ma mun zuba kuɗi kamun a yi haka ɗin shekaru bakwai takwas da ya wuce an kai wani lokaci wanda in ka je da kyar ma ka sami wani journal ɗaya biyu har ka kirga jami'oi kusan biyar goma to amma a yau kusan kowane jami'a tana da shi kuma akwai professional journals da muke kira yawwa wanda su ma aka taimaka musu to waɗannan su ne abubuwan da in ana so a ga jami'oyi suna da karfi a kasashe ana amfani da shi domin a nan kasa mun lura cewa jami'oyinmu in ana so a kwatanta su da jami'oyi na waje abin takaici ne Ah, mu muna baya aino to in ba mu yi waɗannan ba ba mu taimaka ba to kuma kamar yadda muke ce muka ba da dama muna ba da dama mutane su je karatu waje da an national universities commission ta ce digiri na uku phd ita ce digiri wanda ma za a fara da shi mutum zai yana so ya yi koyarwa a jami'a to a lokacin sai aka lura cewa arba'in bisa ɗari ne kadai a cikin malaman jami'oyin kasan nan suke da phd shine muka tashi cewa bari a yi a taimaka mutane su je karatu musamman phd akwai masu masters digiri na biyu wanda aka taimaka masu da kasan nan da kuma waje sun dawo yau ana gani kusan wajen saba'in a cikin ɗari na malamai jami'a yanzu suna da phd to kaga ai an ci gaba ko shine a gani a kasa ɗin kenan masu sauraro iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin shugaban hukumar Tatfan, Farfesa Suleiman Ilyasu Bagwaro da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku. Sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa. Ta masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da shida na safe. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. litinin shugabannin duniya za su haɗu a birnin new york don halartar taron majalisar kolin kungiyar majalisar ɗinkin duniya inda za a tattauna akan sauyin yanayi duba ga yadda masana kimiyya suke gargaɗin a ɗau matakin kariya kimanin shugabannin ƙasashe 60 da firan ministoci ne ake sa ran za su yi jawabai akan batutuwa da suka hada da yadda za a daina amfani da makamashin coal a koma ga amfani da makamashin da ba shi da illa ga yanayi kiyaye aukuwa da magance masifu idan sun auku da zuba kuɗi a fannin yanayi a taron na wuni ɗaya. wata makaranta a babban birnin kenya ta rushe yau litini kuma ta yi sanadiyar kashe akalla yara bakwai bisa ga cewar hukumomi yayin da wasu mazauna birnin suke ɗora laifin rushewar ginin akan rashin ingancin ginin wasu yara biyu kuma sun jikkata mu'amala tsakanin rwanda da uganda na daɗa tsamari inda rwanda take zargin makwabciyarta da ɓoye ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu horus da 'yan ƙasar a watan da ya gabata ne kasashen biyu suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar inganta mu'amala tsakaninsu amma masu kula da lamura sun ce da walakin hakan zai inganta irin zaman da kasashen biyu suke yi da alamu dai wato da alamu dai yarjejeniyar da kasashen ruwanda da uganda suka sanya hannu a kai a luwanda a watan jiya ba za ta kai ga labari ba duba ga yadda ire-iren waɗannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna ba su kai labari a baya ba. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan yamma naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan mu na yau wanda muka ce taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a nan birnin tarayya a nan birnin New York na nan Amurka wai kuwa wace irin hanya ce talaka ke umfana da ita wannan kungiya. yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin aisha ma'azu sai wanda ya ba da umarni ya kuma haɗa mana shirin mr daniel brown da injiniyan namu na yanzu mr sidrak ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya sai a gyara zama ga shirin yau da gobe wanda amina buhari auna da sarkin samarin sashen hausa sarfila hashim za su gabatar mana.